assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau takwas ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin da bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin jawami'ul fawa'id fi tasirin ilmin nafi' yau za mu tashi shafi na ɗari da talatin da biyar fawa'idul wara'i bismillahir rahmanir rahim fawa'idul wara'i fa'idojin kyankyani awwalan yajibu yajlibu li talibi marbatallah dan tsini yana janyo ma ɗalibi yardan Allah tunda duk mutumin da yake nisantar makaruki ballantana kuma haramun to lalle wannan mutumin ana fata ya samu yardan Allah subhanahu wata'ala ثانيا ويعيد الطالب عن عن إشغال وقته فيما لا طائل تحته كما هنا نيسان تد طالبي daga shagaltar da lokacinsa cikin abin da babu fa'ida ƙarƙashinsa shi mutumin da yake kyankyani baya shiga cikin abin da ba fa'ida cikinsa in kaga ya aikata abu to yana aikata abin da zai samu riba ne mai yawa yadda kasar dan kasuwa in yana kasuwanci inda ya san kasuwanci zai siya haja ne wanda zai samu riba mai yawa a cikinsa ثالثا ويبعده عيبا عن عذاب الله sannan yana nisantar da bawa yana nisantar da ɗalibi daga azaban Allah hakki qirahatul ba kuma yana tabbatar da hutu na zuciya yana hutar da mutum kuma aminatan sannan. da natsuwa na rai fa'ida fa'ida hunaka ma yusammihi ba'd ulama bil wara' al bari akwai abin da wasu malamai ke kira al wara' al bari wato kyankyani mai rauni kyankyani mara kyau wallahi yukhalifu shar shine tsantseni wanda ya saba da shari'a min dalika daga cikin wannan arada rajul an yusalliya da mutum yana so ya yi sallah fa bahu shakhsun ma sajada sai wani mutum ya bashi sajada sai wani mutum ce to ga da duma nan kai sallah da shi ko ya bashi tabar ma ya yi sallah a kanta? فقال هذا الرجل في نفسه sai wannan mutumin sai ya faɗa a cikin ransa هذا الرجل في hada rajulun ladayhi abna Wannan mutumin da ya bar da duma ko mutumin nan da ya bar tabarma yana fa da yaya hmm, yakununa qad balu alaiha zai iya yiwa kila yaran sun yi bawali a cikin tabarma ko a da duma so da kawai ni gaskiya ni ba zan yi sallah ba ana nan salli alaiha ni ba zan yi sallah a kanta ba kawai ni gara na yi sallah a ƙasa da in yi sallah akan wannan da duma kila an yi fitsari a cikinta. an gane wannan ku sai ya fasa yin sallah kan da juma, ya fasa yin sallah kan tabarman da tunanin ila an yi fitsari a cikin ta to menene hukuncin irin wannan tsantseni shi tsantseni irin wannan mai kyau ne ko tsantsenin nan ya tashi daga tsantseni ya koma wasu wasi jawabi anan shine hada wannan tsantseni ne wanda ya saba ma asali hmm. tsantseni ne na wasu wasi لأن الأصل في الأشياء الطهارة دومن أصلي ga abubuwa tsarki idan mutum ya baka da duma ka ɗauka asalin da duma nan tsarki kada ka kuskura ka kawo wani shakka a cikin sai in ya bayyana akwai ƙa'ida da ake cewa al-yaqinu la yazulu bi shakk yawa tunda a ce asalin komai tsarki ne shi to tsarkin nan na nan babu abin da zai kusa da tsarkin nan sai an samu tabbaci yadda muka samu tabbaci cewa yana da tsarki to haka za mu samu tabbaci cewa najasa ya taba shi idan mun samu tabbaci najasa ya taba shi to anan sai mu ce to yanzu za mu ajiye shi malamai sun kawo misali na irin wannan al'asar fil ashiya a sahara mutum na wucewa kan hanya ya ci kwalliya za shi masallaci kawai yana cikin tafiya kawai kafin ya kai masallaci sai wata mata da ruwa a cikin bokiti ta girgiza ta girgiza sai ta kwaro da ta kwaro mai wannan ruwan to shi wannan ruwan da aka kwara mai mai kyau ne kuma da kyau mai mutum zai dauki wannan ruwa yau al'asalu fil ashiya a sahara yau mutum zai dauki wannan ruwa ruwa ne mai tsarki zai wuce masallaci ya yi sallar cikin kwanciyar hankali amma duk mutumin da ya ce ni gaskiya ina ganin tunda an faro wannan abu dadi ne a ciki ina ganin tunda an faro da ya sare a ciki sai ya zo ya koma gida to wannan mutum yana da karancin fahimta na addini an gani to irin wannan shine alwara'ul bari an fahimci wannan to kaga kawai sai ya dauka cewa wannan ruwa mai kyau ne kawai ya wuce kada ya kuskure ya samu kanshi shakka to shi ma kazalika wannan mutum wanda aka bashi da duma kawai ya dauka da duma ne mai kyau kada wani abu ya zo zuciyarsa cewa ina ganin kamar yara sun yi fitsari kana gani ne ba wai ka tabbatar ba eh yakun hada wara'an fasidan sai wannan ya zama to tsantseni bataccen tsantseni قال الحسن بن عرفة الحسن بن عرفة يا شيء قال ابن المبارك ابن المبارك يا شيء استعرت قلما بأرض الشام لا أرى القلبي أشان قصر الشام شان قصر الشام لا أرى القلبي فذهب علي أن أرده إلى صاحبي سي نملته Shi ma na fa haba alayya sai ya tafi a kwakwalwana na mance a cikin kwakwalwana in mayar da alƙalamin gare shi yayin da na dawo marwa sai na duba sai ga wannan alƙalami tare da ni sai na koma can sham din kuma kama ce yanzu kai ɗan najeriya ne ka tafi can ƙasar japan sai ka gamu da wani ya baka aran alƙalami da ya baka aran alƙalami kai rubutu da shi sai ka manta baka mayar ba sai to gaskiya wannan alƙalami tun da wannan bawan Allah ya bani ne na manta ban mayar ba ba makawa in koma Japan sai na koma Japan in mayar mai da alƙalami an gane shine mutumin nan fa ya shirya ya tafi Japan ya je mayar da alƙalami ya dawo an gane wani mai karancin addini zai ce wani ya burge shi wani na da tsantseni to amma hanga na musulunci wannan ba ba bane wawanci ne wannan ina fatan gano wannan wannan alƙalami tun da mantuwa yayi har ya taho da shi to Allah ya yafe mishi rabbana la tu'akhizna inda zina wa akhtana ba magana ya ƙara komawa ya kashe kuɗi dai na mota to yanzu ba yana so ya irin wannan cajin Allah ya sa ma yana da Allah ya sa yana da number 1 ba shi kenan ba sai assalamu alaikum wa alaikum assalam ni ne wani wanda ka ba aran biro da Allah turo mun lamba account ɗinka tura ma kuɗin ka na biyu ba shi kenan ba dai kai kashe kuɗi ninkin ba ninkin ba ninkin ba ba ma saba ba an kace sama ka abin nan alkalami ana siyar da shi naira ɗari kuɗin zuwa japan ila dubu ɗari biyar ko dubu ɗari takwas misali ka gani to irin wannan ba a kiran shi ɗan tsaini mai kyau ya ba ali al-hasan arafa ila yace ya kai abu aliyu al-hasan bin arafa sunan abu ali kenan a farajatu ila sham kenan farajatu ila ard sham sai na koma kasar sham taradatu ala sahibi har na mayar da wannan alƙalami ga mai ita eh mayar da wannan alƙalami ga mai ita to yanzu ga wannan shi ma wani ne ya zo ya siyan ma wani malami waya mai tsada sai malami ya fashe da kuka ya za a yi a siyan mai waya mai tsada alhali ga masallacin Allah na shan wahala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masallacin Allah gashi na ana neman taimako ba samu ba ni ba zan iya rike waya ba ba masallacin nan bai gidu ba sai ce ya sa wayar cikin masallaci shi ba zai ma rike waya ba har abada sai an gama aikin masallaci shi shi ma wannan wani abu ne mai kyau eh takalluf ne ko to shi ne yana kuka kaga in yi wani wani jikin su zai kaga imani ba wani malami ya ce ko zai rike waya ba sai ya ga masallaci ya ba karamin tsoron Allah da irin wayan irin wayan nan su ne malaman da muka rasa na ba ka gane wani daga nan an sai imani shi yana zamanin wani irin karfin imani ne wannan wani ce kai yanzu kana musulmi ka rike waya alhali addinin Allah yana wahala to yanzu duk da kuke masallacin ku kun hallaka sai ga waya hannayen ku duk da kuke masallacin ba ku da imani tun da kun yarda addinin Allah ga addinin Allah baya ci gaba amma ka mallaki waya ba ma wannan ba ka mallaki mota ba ma wannan ba kana da ainihin wasu kaddarori ga addinin Allah ka ga kawai shi kenan ba imani a zuciyanka ka kwaso duk abin da ka mallaka ka ba masallaci sannan imani ya zo zuciyanka hmm? to da irin wannan wannan wani nau'i ne na kowa na wani yake amfani da shi don ya cimma wani buri na shi Allah shi kiyaye na'am al الإنجية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واما هذه النقل فثلاثه اقسام نعم kuma na kuma ya ce wani abuwa su lil'ab bayan allah ya dage hmm? ka gara zo ka zuwa yana wani Limamin ba wallahi limamin nan ya zo ya ƙara wani abu a cikin sallah ko ya rage wani abu ne billahi da duk masallacin haka aka yi tabin limamin aka yi tabin shi kowa wa shakka yake mafallaci mutane sun kai ɗari da wani abu amma kowa wai yana shakka ne an ya ba ya rage bane an ya ba ya rage bane sai da aka idar da sallah sai wani ga cewa aka raukar la'an ya ku sallar da ta ka, sai suka ce habba kaga ai bala'i ai bala'i kaga wannan in ba Najeriya ba ina za a yi wannan a ce mutane ɗari da wani abu duk sun yi ittifaki wajen shakka shi ma wanda ya bali man gyara ƙarfin hali bari ya ɗan gwada ya gari <laughs> ko ina ne ba ma hajjabu ko ina ne hajjabu ba ma hajjabu na bali yawa amma hajjabu na bali na'am to bismillahir rahmanir rahim amma hajabun naqal amma sha makan cewa na ciranto mutum daga wani kaso zuwa wani kaso a ciranto ka daga wani kaso zuwa wani kaso wannan kashi uku ne al'awwal naqalun min fardin ila fardin duna na farko a cire mutum daga wani kaso zuwa wani kasan da bai kai shi ba da kana cin wani kaso to yanzu sai a cire ka daga wannan kasan ka koma kasan da bai kai na da ba wannan ya ce fanta da abubuwa guda biyar na farko akwai uwa da yana cire uwa saki ba ne." daga sulusi zuwa sulusi yana cire uwa daga sulusi da uwa tana cin ɗaya cikin uku to yanzu idan mutum ya rasu ya bar uwa ya bar ɗa to ɗan nan ya rage uwa gado shi ɗa ba zai iya kora uwa gaba ɗaya ba sai dai ya rage mata gado da tana cin ɗaya cikin uku yanzu za ta tashi daga ɗaya cikin uku ta koma cin ɗaya cikin shidda an gani idan mutum ya bar miliyan shida yanzu nawa ne ka san uwa in ita kaɗai ce in ba ɗa in ba ɗa a cikin kasan ba ɗa ba biyu daga cikin yan uwa zuwa sama amma akwai yan uwa guda biyu ba ina akwai yan uwa guda biyu za ta tashi daga sulusi ta koma sulusi ko sannan in akwai ɗa ko ɗa za ta tashi daga sulusi ta koma sulusi miliyan shida zai ta koma cin miliyan ɗaya kaga an rage mata gado eh da nufin dalilin ne mutlakan sannan shi ma ɗan ɗan shi ma saki ba kaidi yana cire uwa daga sulusi zuwa sulusi nani fasaidan min al-ikhwa da biyu da biyu zuwa sama na yan uwa biyu zuwa sama na yan uwa maza wal akawat da yan uwa mata mutlakan in ce mutlakan yan uwa shakikai yan uwa da abai yan uwa da mummai shine saki ba kai mutum ya mutu ya bar yan uwa shakikai da uwa to uwa za ta tashi daga sulusi ta koma sulusi ko yan uwa da abai da uwa kazari yan uwa da ummai da uwa kazari in dai sunan su yan uwa daga biyu zuwa sama za ta ci ɗaya cikin shida kaga an rage masa karfi wazzaudu yanquluhu alwalad shi miji da yana ciranto shi wa walad wa waladuhu da dan da da ko dan da na cire miji daga rabi ila rubi daga rabi zuwa rubi daga rabi da asalin kasan miji ɗaya cikin biyu rabi idan mace ta rasu ta bar mijinta ba kowa sai mijinta, zai ci rabu dukiya nata an gane wannan ku to amma in ya zama to akwai ɗa ko kuma akwai jika to wannan ɗan ko jika zai cire miji daga rabi ya koma cin ɗaya cikin hudu babu wanda yake zai cira miji daga rabi ya koma cin ɗaya cikin hudu sai wa'in mutane biyu sai ɗa sai ɗan ɗa wanzaunatu yanquluha min ar-rubu' ila thuluth sannan ita mace wato man yanqulu zawj shine fa'il man yanqulu zawj yanquluha min ar-rubu' ila thuluth wanda mai ciranto namiji mai ciranto namiji daga rabi zuwa rubu'i shine wanda yake ciro mace daga rubu'i zuwa sumuni Ita ita mace kasanta na farko shine ne rubu'i idan namiji ya rasu bai da kowa sai ita ba wanda ya kare ta za ka ci ɗaya cikin hudu na dukiyarsa kama ina ko ya kare ta waye mai kare ta din ne ɗa ko jika ɗa ko ɗan to za ta tashi daga rubuɗi zuwa tumuni to kuma matan ko su da yawa ne fa mutum ya mutu yana da mata hudu an gane ya mutu yana da mata hudu babu wanda ya kare su nawa ne ka san su rubuni sun su da yawa ne ba a in wato rubuni ne ko Sassanin kuma idan ya zama to akwai wanda ya kare su akwai ɗa ko ɗan ɗa sumuni kuma sumunin za su raba ne bai sauya eh, in matina da mata hudu to matan za su raba daidai ne ba maganin wai uwar gida ta bi ta biyu ta biyu ta duka za duk ɗaya za a raba koyo aka auro ta amaryar sai dai ta jin haushinta an auro ta washe gari biji ya rasu an gani yana da yana da ainihin gidaje yana da gidan mai yana da kaza yana da kaza duk da ita za a raba ba bambanci Allah ne ya riga ya raba ya baka sai ya hakuri eh na'am na'am wa banatul ibni yanqul wahidatan min dunna an an eh fa akthar an al-asl al-wahida fawqa gunna ya ya kan da wanda yankulul wahida min hunna anin nizu wanda wanda yankulul wahida min hunna anin niz wal ithnatayn fa aktsara an thulthayn al wahida fawqa hunna akwai banatul ibn ƴaƴan da wanda akwai al wahida fawqa hunna akwai daya a saman su da akwai biya kenan in akwai biya kaga biya tana cire ɗaya daga cikin su daga rabi ta koma cin sudus ko idan akwai diya diya tana cin tana cire ainihin ƴaƴan ɗa daga rabi su koma cin sudu saboda tabbiratu sulsaini an an wal ithnaini fa aktsara an sulsaini sannan kuma wahida ko kahunna tana cire biyu ko fiye da biyu daga cikin su daga sulsaini sai su ya sai su karbi sulusi. idan akwai akwai diya mace akwai ƴaƴan ɗa ƴaƴan ɗa dama asali suna tsaya matsayin biya ne za su ci za su ci sulusai ne kama idan akwai ɗaya a saman su su ce a saman su biya in akwai biya a saman su sai biya ta ci rabi in ta ci rabi menene cikon sulusai ne cikon tuwo ba shi ne ɗaya cikin shida to wannan sudus sai ita wannan bintul zibin ko ba na ta zibin su ci wannan sudusin da ba dan ainihin siya ba da ainihin wayannan banatul ibn sun ci sulusaini abin da ya hana cin sulusaini alwahida ka hunna an gane wannan ko to sai sai a cire ainihin diyar da ita kadai ko gonsu da yawa daga cin daga cin ainihin rabi ko sulusaini su koma cin sudus sai su dai cikin shida al-uktu shaqiqa wal akhwat lil ab والأخوات للأب ينقلهن إلى السدس الأخت الشقيقة لأبي الأخت الأخت الشقيقة suna ciranto yan uwa da abai zuwa sudusi an gani idan ga ainihin yan uwa da abai inda su kadai ne nawa ci yan uwa mata da abai su kadai nawa dai ka san yan uwa yan uwa da abai sulusaini su da yawa ne sulusaini ko to sai ya zama to akwai kuma yar uwa shakikiya in akwai uwa shakikiya za ta ci rabi in ka ci rabi nawa ne ya rage daga sulusaini din sulus sai su yan uwa da abai su ci amma da a ce akwai akwai shakiki ne ba inda akwai dan uwa shakiki ne sai ga yan uwa da abai mata za su yi gado kasu da gado kasancewar shi namiji ya kore yan uwa ne akwai maza ko mata daga gado amma kasancewar shi kasancewar yar uwa ce mace ba ta kore yan uwa ne akwai ba sai dai ta rage musu wani abu ta rage musu cin gado inda su kadai ne za su ci sulusai ne to sai ya zama to akwai yar uwa shakikiya to sai yar uwa shakikiya ta ci rabi in ta ci rabi abin da ya rage cikin sulusai ne din sai su su kwashi shine abin da ya rage shine ɗaya cikin shida an gane wannan ku shine hajabun naqal eh an naqal min fardin ila fardin dunahu na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karbo daga ibn abbas allah ya ƙara musu yadda ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa manin rajulin musulmin ya mutu babu wani mutum musulmi da zai mutu fa yaqumu ala da na janazatihi 40 rajulan sai mutane arba'in su tsaya akan jana'izarsa yushrikuna billahi shai'a. wanda ba su yi shirka da Allah da wani abu ba la shafa'ahumullahu fihi face Allah ya ba su cetonsa an gani in dai mutum musulmi ya mutu sai aka yi sa'a mutane arba'in sun yi sallah sun tsaya akan jana'izarsa arba'in din nan ba su yi shirka da Allah ba to Allah zai ba su cetonsa an gane wani ku in har yana da wani zunubi kila ya cancanci ya shiga wuta ta hanyar wa'annan da suka yi sallah din Allah na iya gafarta mai wannan zunubi zai ci arziki an gane wani ku kaga nan wajen ga shi ya cancanci shiga wuta amma saboda wa'annan mutane sun yi sallah a gare shi to kaga a nan wajen an ba su ceton shi kenan mumine ma suna ceto ba an ba kawai ke ceto mumine suna ceto an gane a nan wajen in ma ceto na mutum ya cancanci wuta kada ya shiga ko kuma ceto na a daga mutum da daraja ya zama to mutumin da ya rasu mutumin kirki ne ba zai ma shiga wuta ba amma kuma in suka yi sallah din menene amfanin sallar su a gare shi to su arba'in din da ba su yi shirka da Allah ba an ce Allah zai ba su san shi eh kaga za a ɗauka darajarsa tunda shi ba shi da laifin da zai shiga wuta balle a ce sannan su ya taimake shi a'a shi za a ɗaga mai daraja ne ila da can yana jayyid saboda sallar da suka yi zai zama ta an gane wannan ku to yanzu ashe za mu iya gane dan aljanna tun a duniya tun a duniya muna iya ganin dan aljanna ana zuwa mutum ya rasu sai muka ga mutane arba'in salafawa alal jada kawai za mu ce menene za mu ce alhamdulillah wani ya muri mutane ɗari suka yi sallah ba ma arba'in ba kuma salafawa an gane tuke nan Allah ta'ala ya ba su ceton shi kai tsaye dan aljanna ne kai me za mu ce me yasa ake sa rai saboda su ma din su ma din kai dai ka ga mutum in ji ba maguje guje ba ya ga a an ga an ga ba ya sha rawani ya sha malin malin gashi nan ya yi shiga an ɗauka ustazu ne lokacin sallah ya kace bismillah aka rama kallah sai dai ka ga mutum shi zuwa ce na ce kai daga mutum kawai don gudun da malamalin da rawani shikenan kawai na zama na zama ainihin musulmi shi maka zalika kana iya ganin mutum kula sallah da shi kullum komai kuna yi da shi ashe yana kungiyar asiri baka sani ba an taba wani babban mai kudi sosai wallahi wani ta bamu labari da shi suke sallah kai bil hasali nan kwamiti ne billahi lazi baya fashin sallah aka zo aka kama shi yana alaƙa da ɗiyarsa ashe mutumin dama yana da wasu irin ɗabi'u cikin dare yana farkawa yi wasu irin abubuwa shi ƙungiyar asiri yake ciki to haka in ana neman ahalus suna kila za su ne kan gaba ko da saboda haka muna aiki da zahiri ne gaskiya wanda muna mai kyakkyawan zato waɗanda suka bai tsalla gaskiya mutanen kirki ne ga abin da ya bayyana gare mu wa haka za na hasibuhum wallahu hasibuhum wala zaki ala lahi ahada an gani za mu za mu ce muna kyakkyawan zato wane ya dace ba za mu yanke hukunci ba an gane wannan ku to wannan shine inda an samu shine hikiman da idan mutum ya rasu a ringa yawan neman mutanen kirki ana rasuwa kai ka kira mutane an gani ka kira wani ka kira wani dan ba a san wane ne za a dace ba ta wajensa an gani Allahu a'lam an karɓo daga samura bin jundub Allah ya ƙara muku yarda ya ce sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wa sallam ala mar'ati na yi sallah a bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam wato ga wata mata mata fi nifatiha da ta rasu a cikin naƙuda hmm. ta rasu wajen haihuwa sai manzon Allah ya tsaya a tsakiyanta da ya zo mata sallah sai ya tsaya a tsakiyanta to wannan na nuna kenan cewa idan mace ta rasu tana naƙuda za a tsaya a tsakiyanta to amma idan ta rasu tana zazzabi ba kuma da rashin lafiya ina za a tsaya eh? in ta rasu tana naƙuda tsakiya za a tsaya in ta rasu tana abin nan fa a tana abin nan ciwon suga, diabetes ko tana ciwon abin nan hawan jini ina za a tsaya shin wannan abin da aka ambata yana da tasiri ga inda za tsaya kawai mace in ta rasu wannan ta rasu ga naƙuda ko ba naƙuda ba bai da tasiri laraba malaman rufi fiqh suna kira wannan wasu darzi eh wanda bai da tasiri Wasu ne darzi shi wasu darzi dan an ce wata mata baka ta rasu wata mata baka gajera ta rasu sai annabi ya yi sallah tsakiya to kafin a yi sallah tsakiya sai ta zan baka ga jera shin yaya wannan wasfin ne ɗarzi an gane ko bai da wani tasiri lama kuma lagu irin wannan wasu ɗin bai da tasiri an gane manzan Allah ya yi sallah ga wata mata da ta rasu wajen naƙuda wannan rasuwa wajen naƙuda bai da tasiri wajen tsayawa tsakiya abin da yake da tasiri wajen tsayawa tsakiya kasancewa ta mace idan mace ta rasu in za a yi mata sallah tsakiya ake tsayuwa khilafan li malik sabani imamu malik imamu malik a mazhaban shi ana tsayawa ne a kafada mace yin namiji ina fatan gano wannan kaga wannan ya saba ma doron hadisi ingantacce wanda ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ana tsayawa ne a tsakiya shi namiji ne yake tsayawa a kafadar shi Allahu a'lam na'am wa Aisha radiyallahu anha an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara musu yarda ya ce na rantsi da Allah hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah ga ƴaƴa biyu na mai suna Baiza su ne Sahal da Suhail a gane su ne ƴaƴanta matan mai suna tana da yara masu suna sa'ad da suhaib Ya'yan wahab bin rabi'a mamarsu da'adu bintu jahadam daga kabilan banu fihir ana masa laƙabi da albaiza an gano wannan ko to lokacin da 'ya'yanta suka rasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya musu sallah ina a masallaci na rantsi da Allah manzon Allah ya musu sallah a masallaci a wannan lokaci abin da ya faru aisha radiyallahu anha wato ina ga lokacin rasuwan abdullahi bin zubair ne ko ɗaya daga cikin dai ainihin sahabbai na sa'ad bin abi waqas ne ko lokacin da ya rasu kace dan Allah wato in za a wuce da shi a biya da shi masallaci ta mai sallah sai kowa ya ga abin wani iriya za a yi a yi mutum sallah a masallaci mutum ya rasu a kawo su cikin masallaci a mai sallah sai suka yi inkarin abin suna ganin abin kamar wani bakon abu ne wanda ba a saba da shi ba shine aisha ke musu ranci ta ce allah sarki mutane na da saurin mantuwa mutane na da saurin mantuwa ai manzan allah lokacin da yaran matan nan suka rasu guda su biyu din nan annaba a masallaci yasa aka shigo musu sallah ku fahimci wannan irin wannan yana daga cikin as-sunanu za ga wani lokaci abu sunna ne amma saboda an dade ba a yi sai a manta idan kuma wani ya zo yana so ya faɗakar da mutane sai a ce ya kawo bid'a sai a sa suna ma a ce yan sallan gawa a masallaci ce wata sabo a gida ce wai yanzu a masallaci ma ke sallan gawa alhali ga shi a rubuce fa a tarihi zamanin manzo Allah an yi to amma saboda kasancewa an dade ta ga lokaci abu sunna ne sai ga sakaci wani lokaci mutane suka yi sakaci ba kaga wani abu sunna ne a hankali a hankali an daina yin shi da zara a hankali an daina yin shi to nan gaba duk wanda ya motsa sai ya sha wahala sai ya dade yana tunatar da mutane ba ku tuna ba lokaci kaza to kafi kowa iyawa ne ka kana ruba kai kadai ne kawai ka ya hango wallahi ni kadai ne tun daga shi ni na tunatar da ku me yasa sauran mutane in sun hango me yasa suka yi mutu in dai har an bar sunna sai wani ya tunatar ka ji kowa ya yi to shi kaɗai ne Allah ya bashi wannan iko Allah ya bashi lada na wannan abu to yanzu Aisha ta nuna mana halaccin yin sallan gawa a masallaci to maganan da mai iziya ke faɗa ba cewa duk wani shi a shi dan adam fi hali hayati yi zahir dan adam cikin halin rayuwarsa mai tsarki ne amma in ya mutu najasa ne shi wannan shine mazhaba na mai iziya duk mutum da ya riga ya mutu ya zama da jasa. in an ce mutum ya zama da jasa kenan bai da bambanci da ce kamar a shigo da kashi masallaci in an shigo da bayan gida masallaci an kyauta to idan mun dauka duk wanda ya mutu ya zama da jasa, za a shigo da shi masallaci ba za a shigo da shi ba an gane wannan ko saboda haka ashe wannan shine mazhaban mai iziya a cikin malikiya idan mutum kawai iziya ya karanta an gani sai ka zo ka ce masa ya halatta a yi sannan gawa a masallaci zai ce ku ne masu faɗa da malaman fiƙi sai ce ga iziya nan ya nuna ma shi nan nan nan ba a je ko'ina ba ga iziya nan nan nan iziya ya nuna mana cewa dan adam in ya mutu da jasa ne shi amma kai yanzu saboda ƙaƙalanku ku komai ku nuna ba wanda ya iya gashi yanzu ka zo ka ce wai za a iya sallah masallaci haka ne sai ce to kai yanzu da wani mazhaba ce mazhaban malikiya mazhaban madina kai fa yukta wa malikun fil madina ce haka ne eh haka ne to ga ga mai mazhabu salih wa arjahu al aqwal bi sahara fi maitat al adabiyya hatta al kafara shi kuma littafi ne na malikiya kuma ya ciro ne ya ana kiran shi lawal malaman fiqh na Najeriya kuna kai ce, lawali wa hakki wato ya wace muktasar ne ya ce wasu abubuwa shine rizal salik ya ce abin da ya farin jaye a wajen malaman fiqh na malikiya duk dahara cewa akwai tsarki fi mai tatil adami ga mataccen dan adam hatta kafara har kafirai dan adam in ya mutu ko da kafiri ne mai tsarki ne shi bana da kuma ce musulmi na ba san gane to yanzu in na ɗauko yanzu gawa musulmi na shigar da shi masallaci kai ba malike na yi kuskure ko na yi laifi kai kai ba malikan iziya ne ni ko ba malikan bisbawu sali ko ba ka ba ba malikan iziya ba malikan bisbawu ka gani na ƙara zuba ba karatu kai karatu ka ba kai zurfi ba mai iziya ya ba da karatu daidai ilimin ka daidai kwakwalwanka an gane to kaga irin wannan shine matsala za ga wani ya dan yi karatu kaɗan na mazhaban sai zo ya ce ai mazhaban gaba ɗaya ta ce kaza alhali in an shiga cikin mazhaban ma akwai tattaunawa akwai sabani a cikin ta to wannan shine arjawul aqwal wannan shine irin jari makacce in ya mutu mai tsarki ne a kafara har kafiri wannan shine mazhaban imam malik shine arjaul shi ya farin Jari. an gane wannan hukum Allahu a'lam وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال أنكر قولك عبد الرحمن بن أبي ليلى الله يقارن بيدايتي قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة يا كما زيد بن أرقم yana kabbara ga jana'iza kabbara hudu yake yi in yazo zai yi sallah ga gawa kabbara hudu yake yi annahu kabbara ala janazatin khamsan rannan kawai yayi kabbara biyar mai mun saba da hudu ko sai gashi yayi biyar sai na tambaye shi ne ce, wannan na biyar da kai na ka samu faqala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha sai nace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ba hudu kawai yake yi ba amma ya fi hudun ya fi yin hudun amma wani lokaci yakan yi biyar to wannan shine natsuwa na ilimi kaga wani ya aikata abin da baka sani kaka tada fitina ce wallahi ba zan ƙara maka sallah ba da ni tun da nake ban taɓa sallah a bayan wani malami da ya kabbara biyar ba an gani a wani na ka yi kabbara biyar ina ka samu sai a nuna ma inda aka samu shi kaga anan wajen ka samu ƙarin ilimi akan ilimin ka na da an gane wannan ko sai ce annabi yana yin kabbara biyar na muslim wal arba eh imam muslim ya ruwaito da malamai hudu suka ruwaito shi an karbo daga الله عنه أنك قلت علي بن أبي طالب الله يتعرى بس يدا أنه كبر على سهل بن حنيف ستا للي علي يا كبر سهل بن حنيف كبر شدة فقال إنه بدري يجي أبن دي يسأل للي يا هلا شياك بدر kenan mutumin da yake da wani nau'i na daraja wani nau'i na ainihin kulawa da addini da tsoron Allah da abin da kaza to za a iya mai kabbara ya hudu an gano wannan ku ce hmm. lallai shi ya halarci yakin badar rawar sa'id bin eh, mansur ya rubuto asalin shi na cikin sayar bukari وعن جابر رضي الله عنه قال ان كرقوا دغ جابر دان عبد الله الله يقرا فيك يا دايي شي انا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكدي على جنائز يا دغ شي النبي yana kafara ga jana'iza mukaffara hudu karo bi fatiha hadhihi alkitab fi at yana karanta fatiha a cikin kafara farko kafara farko fatiha kafara na biyu salati ga annabi kafara na uku addu'a ga mu'minai kafara na hudu kafara na uku addu'a ga wanda ya rasu kafara na hudu kai addu'a ga mu'minai rawahu shafi'i bi isnadin da'if akwai wanda kawai suka yi kafara na hudu kafara na uku za su yi addu'a ga wanda ya rasu da mu'minai na hudu kawai su yi sallama an gani? to dai akwai wannan imamu shafi ya ruwaito amma da isnadin da'if wannan isnadin bai inganta ba an gani? amma akwai hadisai da suka inganta da suka nuna cewa ana karatun fatiha a kabarin farko salati ga annabi a kabbara na biyu da zai abin da ya kama da wannan na ba ta gane amma wannan hadisi wanda imamu shafi ya ruwaito da if an gane mm. to sannan kuma wannan magana kabbara din ana yin kabbara hudu ana yin kabbara biyar ana yin kabbara shida kai ana yin kabbara ma bakwai an gane duk gaba daya akwai hadisai da aka ruwaito da isnadi nasiruddin albani ya tattaro su a cikin ahkamul jana'iz an gane ku albani na cewa amma sit wa sab fa biya ba al-asar al-mawqufa amma kabbara shida da kabbara bakwai akwai wasu sai mawqufai walakin na hafi hukumin ahadith al-marfu'a sai dai suna da hukuncin hadisai marfu'i an gane da ba da kibarar sahaba a ala mashhadin min as-sahaba don wasu manya-manyan sahabbai wani daga cikin manyan sahabbai ya zo da wa'annan kabbarori shidda bakwai ya zo da su a gaban wasu taro na sahabbai duna an ya tare da alaihi ahadu minhu ba tare da ɗaya daga cikinsu ya masa inkari ba kaga sai ya nuna ya halatta a yi amma wanne ne ya fi yawa kabara hudu shi ya fi yawa amma sauran ma ana yi an gane ku ana yin kabaran da ya wuce wannan amma a maza ba malikiya aka ce idan mutum ya ƙara na biyar kawai ya nemi ku ya rasa ana yi wato liman da kuna bin sallah sallan gawa ya yi kabbara na ɗaya kuka bishi na biyu kuka bishi na uku na hudu sai na biyar kawai sai ku yi sallama yana juyawa sai dai ya ga kun yi makabarta kun yi nisa wannan shine mazhaban imam malik wato kuna karawa yace ayi sallama kawai anan ya halarci kenan imam malik bai halarci wayannan kabarori da aka yi faɗa bai gani ba ya faɗi gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha eh رياض الصالحين نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم an karbo daga abi shurai shine khuwailid bin amr al-khuzai Allah ya kara musu yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma inni uharridu haqqa dha'ifain ya Allah ni ina jin kuncin ina ganin laifin a ringa tauye haƙƙin masu rauni guda biyu ina jin kuncin a ringa tauye haƙƙin masu rauni guda biyu shine mace a maraya da mace annabi yana jin kunci baya jin daɗi a ringa tauye haƙƙin wayannan masu rauni guda biyu manzo Allah bai so a ringa tauye haƙƙin maraya baya so a ringa tauye haƙƙin mace an gane ai kuma mutane nawa ne a wannan zamani suke tauye haƙƙin marayu mutane nawa ne suke tauye haƙƙin mata Allah kada ya yawan shi to kaga dai idan mutum ya tauye haƙƙin wayannan kasancewa manzo Allah yana jin matsar kunci in an shiga haƙƙinsu ashe ba ƙaramin zalunci ba ne ka zalunci mutumin da ba shi da mataimaki sai Allah maraya bai da wani bai taimako sai Allah in ka shiga cikin haƙƙinsa to ka san cewa ba kana ja da Allah ne haka nan idan mutum ya shiga haƙƙin mace ya aure ta babu kyakkyawan ciyarwa ba kyakkyawan tufatarwa babu shimfiɗa mata kyakkyawan yanayi to ya san yana faɗa da Allah ne ko kuma ainihin wajen rabon gado aka danne mata hakkinta da an ga ita mai rauni ce to shi ma duk wannan gaba ɗaya faɗa ne da Allah kuma gobe kiyama za ka ja da manzan Allah ka yi shirin ja da manzan Allah ka yi wa manzan Allah bayanin dalilin da ya sa ka shiga hakkin wayannan mutane an gane ku wayannan mutane gobe kiyama ƴan gatan manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam hadisun na hadisun hasan rawahu an-nasa'i bi isnadin jayyid wa ma'ana uharrij ulhiqul haraj ina riskar da kunci ina riskar da zunubi shi ne zunubi ga duk mutumin da ya tauye haƙƙinsu wato ina an karar da mutane ina yi mutane tahaziri tahaziri mai kaiwa makwara su yi hankali da cin haƙƙin mata da haƙƙin marayu ina tsawatarwa tsawatarwa mai ƙarfi مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنك يقول لك مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه سعد بن أبي وقاص ga cewa yana da falala yana da daraja ga na kasa da shi gaskiya a ce ina godiya ga Allah na kuwa ne na kuwa ne na kuwa ne shi da ma wannan yana daga cikin gode ma ni'imar Allah ga abin da ya shafi duniya mutum ya rika ganin ya kuwa ne ya kuwa ne yana sa mutum ya gode wa ni'imar da Allah ya mishi annabi yana cewa unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar Allah tanzaru ni'matallahi alaikum ku yi dubi zuwa ga wanda yake ƙasa da ku kada ku ringa dubi zuwa ga wanda yake sama da ku wannan shi ya fi dacewa kada ku rena faralan Allah a gare ku idan kullum yana ganin na kuwa da wadata na kuwa da ainihin lafiya na kuwa da mukami to duk abin da ya shafa abin da ya shafa abin da ya shafa duniya kullum mutum ya ringa kallon na kuwa ne yana sa mutum ya gode wa Allah amma abin da ya shafa addini ba me ya kamata mutum ya ringa kallon ya kuwa ne in dai mutum na kallon ya kuwa ne to zai zama to lalatacce sai mutum ya kalla ai wannan dan na fi shi imani duk cewa na nafi dan shi'a na fi dan alaka su na fi kaza duk cewa na nafi wani bai shan giya ni ban shan giya duk sauran laifi sai ya manta da shi saboda yana ganin ya fi wani a wajen addini ka dinga kallon wani babban malami ko kuma wani mutumin kirki sosai mai bin addini ka ce wallahi wani wane ya fi ni bari in dage kamo shi وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة أرضها كأرض shine fastabiqul khairat ku yi tsere zuwa ga aikin alkhairi ya kamata abin da ya shafa aikin alkhairi tsere ake yi ka duba wane ya fi ni wane ya fi ni bari in dage kamo shi amma harkar duniya na fi wane na fi wane domin in gode wa ni'imar da Allah ya mutu in kana rashin lafiya wanda rashin lafiya nan ya dame ka ka je asibiti ce to alhamdulillah shi ma lafiya na nau wani bai da lafiya ya je asibiti zai warke shi ya ɗauka shi yana cikin tsananin rashin lafiya in ya ga wani sai gashe shi ba ciwo ya ce alhamdulillah Suna fata gane wannan to irin wannan shi ne sa'ad bin abi waqas sai ya ga cewa yana da farada akan mutane da yawa akwai mutane da yawa wanda sa'ad din shi ke ɗaukar nauyin su sa'ad yana ciyar da wani misali ya ce kana ciyar da wani kana biyan kuɗin makarantar wani kana ɗaukar nauyin biyan kuɗin hayan wani ka kana da falala akan shi to anan sai sa'ad yana gode ma Allah cewa yana da falala akan mutane da yawa da suke kasa da shi yana ɗaukar nauyin su alhamdulillah قال النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم في شيء هل وترزقون إلا من ضعفائكم شن أنا shin dama ana ba ku arziki in ba saboda masu rauninku ba ai dama kaga Allah yana baka arziki yana baka arziki ne saboda ba zan kai kadai ba an gani kai makanka hidima sannan ka taimaki masu rauni wanda suke kasa da kai an gani shin ana taimakon ku ana azurta ku inda ba ba dan masu raunin ku ba kenan wannan kalubale ne ga masu kuɗi in Allah ya baka wadata kada ka zama rawaci ya zama to dukiyanka tuwo na maina daga kai sai 'ya'yanka kai 'ya'yanka matanka wani har iyayensa ma ruwa yake musu wani har 'yan uwansa danginsa gaba ɗaya ba ruwan da su daga shi sai 'ya'yansa sai matan shi zaka mutum da ya hanshakin mai kudi in ka gama haifinsa zai yi mamaki to sai mutane su koma suna shakka anya wannan dukiya na halal ne ko dai boka ne ya sanya mai ka'ida ka san boka yi za su ce ma za ka yi kuɗi ba amma ka ba ruwanka da mahaifiyarka wannan kuɗi karfa kuskura kwabanka kwaban wannan kuɗi ya shiga wajen hannun mahaifiyarka wallahi in ta ci kwabo za ka talauci to haka nan yana ji yana ganin lokaci zai shiga ɗaki ya sha kuka farkon lokaci da yake yana son kuɗin wurjanjar sai ɗauka abu ne mai sauki to da ya riga ya kuɗi ya zama mulki biloniya gashi nan ba dama mahaifiyarsa ta kokobo kuma ya san irin ɗawainiyar da mahaifiya ta sai ta kuka a ɗaki wannan kuɗi in na ɗauki wani abu na bayan zan talauci sai dai zai samu kuɗin ta wani hanya wanda ba ta wannan hanyar ba an gani to sai ga mutum mahaifin shi ne kaga mutum yana hawa wani mashin kaga a ce aika mahaifin wani hanshakin biloniya ka gan shi mashin ɗin gashi nan rugugu cewa mahaifin ya yi rugurugu mashin ya yi rugurugu amma in ka ga yaron za ka sha mamaki ta irin wannan kuɗi na halin ne wasu na ganin akwai shakka ga irin wannan wadata ila wadata ne ka san shi boka dama irin wannan ka'ida ne sai ka kafirce ma Allah sannan ya maka abin da kake so In ya ga mace za ka yi kuɗi amma ba zuwa sallar jana'iza wani zai ga abu ne mai sauki to sai duk ƙasa duk gari gaba ɗaya za a zo ana ba da labarin ka baya zuwa sallan gawa a gari kuma tun da nake ban taɓa ganin wani kai tun da ka taɓa ganin alhaji wani ya yi sallar la'asar sallar la'asar kawai za a cire mai sauran salloli zai amma fa la'asar kawai ba ba su yadda yi sallar la'asar cikin jam'i ba to duk irin wannan yana daga cikin matsala an gane ku in kaga Allah ya ba mutum kuɗi Allah ya ba mutum kuɗi ne don shi ya fa'idantu sannan ya taimaka ma al'umma aminu billahi wa rasulihi wa ja mimma ja'alakum mustakhlifina fi Allah ce ku yi imani da Allah da manzo sannan ku ciyar daga abin da Allah ya sanya ku wato ya sanya ku khalifofi a kansa bimana Allah ya ba ku kuɗin ne domin ku zama wakilai wajen taimaka ma al'umma da wannan dukiya ba wai ku kaɗai ku cinye wannan kuɗin ba ku kaɗai don Allah ya ba ku wannan wadata in kana taimakon al'umma sai Allah ya ƙara sanya albarka da dukiyarka ba a taɓa samun mutum saboda ruwa ya talauce ba ba a taɓa samun mutum saboda kyauta ya talauce ba ce wala alhaji wani kyauta ya sa ya talauce Allah zarki kun taɓa gani amma kun taɓa gani mutum saboda ruwa ya kowa kuɗi mutanen da suka samu wadata ko marowata shin kuɗinsu na haɓaka kamar mutumin da yake kyauta ba ba bane ko Allah shi kiyaye Bukhari haka da mursal Imam Bukhari ya rawaito shi haka za mursal fa inna Mus'ab bin Sa'ad tabi'i eh da Mus'ab bin Sa'ad don Sa'ad bin Abi Waqqas ai tabi'i ne shi Amma أبو abubakar البرقاني في صحيحه متصل أما الحافظ أبو بكر البرقاني يا رويتوش أتشير صحيح إيشي متصلا أن كاو وندو وندعك ينكي عن أبيه يو دقى مصعب دقى kaga yanzu hadisin ya zama to muttasil wani abin darda wani radiyallahu anhu kan an karɓo daga abin darda shine uwaimir radiyallahu anhu ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gudu na ji manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku nemo mu masu rauni innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afai domin lalle ana taimakon ku ne kuma ana azarta ku ne da sababin masu rauni kun hmm. kuna daukar dawaibiyar masu rauni sai Allah ya haɓaka dukiyanku داود بإسناد جيد أبو داود يروي طول إسناد وليس بالكو الحمد لله إن شاء الله ما شاء الله. يا الله. ما لا أنا سكر خيري. هو ده كلنا من غرض ولا كمدة أسامة. إن تنصروا الله وينصركم ويثبت أقدامكم وما تقدموا لأنفسكم من تجدوه عند الله na mai tambayar farko mana yake cewa wai wankan juma'a na ya yi wanka ranar juma'a to sai da juma'a ya dawo sai tuna shi wankan yana so ya haɗa mai da janaba ko na aminin janaba ba to mai hukuncin haka to gaskiya dole ka ke sallan saboda wannan sallan da yayi yayi sallah akwai jaraba a cikin shi tunda dai an ce innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa kaga niyan wankan juma'a ya bai niyan wankan janaba ba an gani kun ga muka dauki wanda suke ganin wankan juma'a wajibi ne an gani akwai masu ganin wankan juma'a wajibi ne kuma wankan juma'a idan mutum ya yi wankan janaba ranar juma'a ya ɗauke mai wankan janaba wankan juma'a to in ya yi wankan juma'a wato shi ma ya ɗauke mai janaba kenan a kuna su ganin haka in dai an ɗauka wajibi ne shi an gani sai zama wannan wankan juma'a da ya yi ya ɗauke mai wannan janaba ɗin tunda dai ya yi niyan dukkan wajibi ne an gani to amma wanka aka ɗauki masu ganin wankan juma'a sunna ne mu'akkada suna mu'akada ba zai dauke farilla ba sannan muka dauki muka dauki maza ba Aisha radiyallahu anha salloli guda ana bina na ana bi na abubuwa guda biyu salloli guda biyu azhar da al'asr zai yi in sallah guda ɗaya ne sama ɗaya in yi azhar in yi niyyar wato wanka ɗaya a sallah ɗaya amma ina nufin salloli biyu nake da shi shin zai yi sallah guda abin in yi wanka guda ɗaya ina nufin wanka guda biyu akwai masu ganin daga cikin sahabbai akwai masu wannan fahimta cewa kowane sallah da niyyarsa in an yi sallar juma'a an yi wankan juma'a an gama sai kuma a zo a yi niyyar wankan janaba kowanne yana cin gashin kanshi ne an gane wannan baya dauke ma wannan wannan baya dauke ma wannan to me za mu ce kan wannan haka muka biki wannan fahimta kenan dama wankan juma'a ne aka yi niyya ba a yi niyyar janaba ba shi kenan kawai wannan wanka bai yi ba kuma saka wannan sallar da aka yi sai an sake shi tun da dai an gani da sallar juma'a sai a yi azahar allahu a'ala eh. na malamin tambayar bi na bi yana magana kan abin da shafi sallar na magariba cewa bai yi magariba ba sai ga nishayi yanzu wai tambayar shi nan malam wancan ta hmm. zai fara bai yi magariba ba sai ga isha'i ya zo zai fara magariba sannan sai yi isha'i sai ya yi magariba sannan yi isha'i an ce mantawa yi eto eh, bai ba a nan mantawa ne ko bacci ko wani abu ya same shi man nama fala au fa mata zakara duk wanda ya manta daga yayi bacci daga sallah ko ya manta to ya sallace shi duk sanda ya tuna kaga tun da dai a lokacin ya tuna shi sallan nan da ya tuna shi zai yi nan take sannan zai yi sallan da zai biyo baya sai ya fara yin sallan da ya bari tukuna sannan ya zo yi sallan lokacin an gani Allahu a'lam tambayar shi na biyu yake cewa dangane da haila da wankan haila na mata wai wajibi ne sanya turare da kuma kunce kiso to shi a tambayar da yake game da wankan a wankan haila na mata dole ne a sanya turare ko a kwance kitso eh shi kaman abin da ya shafi na haila dole ne a kwance kitso saboda shi ba wani mushaka da ke cikin kwance kitsa inda jaraba ne an gani shi wankan jaraba a cewa in sai kitso sai ta kwance to sai dai sai daina kitso wani namijin zai buƙace ta so biyu a rana so uku a rana ko biyar da haka ya gama ya gama alaka da ita sai kuma yanzu sun sai kizo sai kuma yana bukata da ya bukace sai za ta yi wanka sai ta yi sai ta kwanci sai ƙara ba ta kuɗi ta ƙara komawa kaga akwai matsala ko amma shi abin da ya shafi na na haila haila zai zo sau ɗaya ne a kwana goma sha biyar ko sau ɗaya a wata kaga wannan babu mushakka wajen kwance gashi ko da ba duk lalacewa mace duk kazantarta ya kamata ce sati biyu ta kunci wata daya ka kunce kitso ta yi sabon kitso an gani Allahu a'lam to saboda akwai hadisi ku duba cikin littafin nan ah, na Nasiruddin Albani adabu difa ya kawo ya kawo wannan hadisi wanda ke nuna dole ne ainihin ga mai haila ta kunci amma ba dole bane ga mai janaba duk da akwai hadisin da ya nuna cewa mai janaba ba dole bane amma wannan hadisi albani ya bayani isnadin hadisin sha hadisin bai inganta ba wannan mai nuna cewa mai janaba ma sai ta kun a ce ba sai ta kunce ba afa an kudu huli afa an kudu huli gasal janaba ala la wal haida ala la ba sai an warware shi ba duka da janaba da al'ada da janaba da shi wannan lifas amma bai inganta ba shi na janaba insha Allah amma da tambayin shi na ƙarshe yake cewa wace mama yana ɗauke wanka da alona baki ɗaya ne ko ko a wucin gari to ai ai magana da kaji malamai suna cewa sai mama kudur hadas yarfa'ul hadas a la yarfa'ul hadas abinda suke nufi da la'yar faul hadas shi ne ba za ka yi sallah guda biyu da shi ba in ka ji malamai sun ce a tayammum la faul hadas ana da sallah ɗaya za ka yi da shi kawai kana idar da sallar nan shi ke ya wuce sai ka ƙara yin wani sabon ta yau kafin kai wani sallah shi ne ma'anan layar fa'ul hadas amma abin da suke rufi da yadda fa'ul hadas idan ka riga kai teyoma za ka iya yin duk salloli da shi inda bai warware ba yadda ka san alwala yadda ka san alwala za ka iya yin salloli da shi bai warware ba shi ma haka nan taimama sai dai in kana cikin yin sallar bayan ka'idar aka ce an samu ruwa in an ce an samu ruwa to anan dole ka aje taimama ka zo kai alwala kaga ce ko da ka yi taimama nan gaban haka samu ruwa dole dai ka yi in taimama ne na wankan janaba sai ka yi taimama don janaba za ka zo za ka iya yin salloli da yawa da shi in kai salloli da yawa da shi me ya zama kenan yarfa wa aula yarfa yarfa al hadas. to in an ce yarfa al ba ana nufin cewa wai in garga ka yi shi nan gaba kuma ka samu ruwa ba za ka sake ba a in ka samu ruwa sai ka sake in wankan jaraba ne mutum ya samu ruwa sai ya sake yin wanka amma ba bai samu ruwa ba zai ci gaba da yin ibada da wannan tiyoma har sai ya warware A said wa du'ul muslim fa in lam yajid al-ma'a shara sinin fa idza wajada al-ma'a falyattaqi Allah wa yumrisahu basharatahu hmm? to wannan shine kaga annabi ya nuna shi sa'id din nan shine kamar ruwan alwala na musulmi ko da bai samu ruwa ba shekara goma amma ba iya samu ruwan ya ji tsoron Allah ya shafa ta shi da shi a shekara samu ruwa taimama ya yi expire in baka samu ruwa ba to dai dai yake da alwala liman na zuwa na ibi ya koma gefe hmm? insha Allah na an ce lokaci ya yi an ce lokaci ya cika afuwan subhanaka allahumma wa hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk